garzayawa jam'iyyar adawa ta NNPP. Domin ɗaukar kalamai na dattijon ɗan siyasa kana manomi, wato Alhaji Sale Tinka da ya shigo cikin shirin asukwane yana mai nuna bakin cikinsa kan yadda gwamnatin jihar Gombe ba ta waiwaita da ma sakawa waɗanda suka sha mata wahala har ta kai ga samun nasara. Wannan gwamnati ba ta shawara da waɗanda suka dace, balle ma a taimaki waɗanda suka yi faɗi tashi, maimakon haka sai dai a nemi ɓatawa da su. a cewarsa. Satin da wuce na zo na yi magana a kan yadda ake taɓata ni cewa yana faɗa da gwamnoni na ce sati mai zuwa zan zo in ƙara na yi maganan gwamna biyu na ce kuma zan sake dawa na yi na ukun har na hudu a nan ba shi ne ke tafi da ni ba wannan na aje shi. Ka aje shi na ba za ka magana kai ba kenan. A'a zan sake magana dalilin da ya sa na taho yanzu maganar da na ji kan wani dan uwana da wani ya shigo mutumin lokal government ɗinmu yake cewa ya ɓata da wannan gwamnatin ciwo wannan mutumin kuma na san tare muka yi fafutukan faɗi ce mu kawo wannan gwamnatin aka ce kuma ya ɓata da gwamnatin a yanzu an dawo da siyasar ba a ba shi kowanne mukami ba har saɓani ya shiga tsakaninsa da wannan gwamnatin saboda haka ne yana roƙo a dawo da shi to wannan abin ne ya ɓata min rai menene ya ɓata maka rai a ciki abin da ya ɓata min rai din shine kamar ni kam dattijo ne ni duk abin da aka min na ɓaci rai da sauransu ni zan toge na haƙura ko ban iya rubutu a cikin waya in tura sama a ce kaza da kaza ba ni ban iya ba to amma wadda suka iya iya din su kan matasa ne idan aka musu ba da dai ba din su kan eh, za su iya su yi wannan abubuwan ko to an kashe wannan abubuwan ne hada su da wannan gwamnati da wannan bawan Allah dan uwana har ta kai a yadda ake bayanin farraka ta shiga tsakaninsa da gwamnati ya gudu ya tafi har Kano kuma an kamo shi kuma har an kawo shi nan Gombe har an tsare shi yanzu hakan nan wadda wasu mutane suke faɗi yana hannun beli amma yanzu ana roƙa masa gafara wai a yafe shi sa'an nan a sake dawowa tafiya sabuwa shine naji wannan abu na ya ɓaci ne kam tsakanin da Allah bai kamata ai hakan ba bai kamata haka ba kamar ya kina ah, bai kamata ba a yaya mutane da aka sha wuya aka kawo wannan gwamnatin bai kamata a ce shi din nan a masa haka ba ba jagorori ne masu faɗin gaskiya wannan gwamnatin su faɗi cewa yi wa wani kaza kada ma a ce za a bata da mutanen da aka sha wahala da su aka kawo wannan gwamnatin farkon zuwa to ai alai ka. duka wannan fasargi kuke yi saboda babu wani tabbaci da nuna cewa wannan wanda yake magana akan nasa akwai farraka tsakanin shi da wannan gwamnati a halin yanzu ko kuma ita gwamnatin da hannu a kan dukkan abubuwan da suke faruwa da shi ta haka wannan kuna zargi ne irin naku da kuma daman ku da yake ku kun bata da gwamnatin kuna neman wani abu magana ne ni wallahi wallahi ba maganin zargi mutumin na ya zo har gidana shi waye shi wadda aka yi magana akan nasar ai ba wadda muke ji tsoron sa in ba Allah ba akan gaskiya ya zo gidanka ya ce maka mene ya ga min shawa ga halin da yake ciki da wannan gwamnati na ce masa me dalilin da sa baka biyo ni ba lokacin da ka zo ka min jaje da aka min sharri cewa matar wane ne ta je bajo gani ban je ba shine aka tsaye da ni a sarauta saboda haka ne na ga ka zo mu tafi kaki to gashi nan ka fara ganin sakamakon al'amarin don haka ne ba sharri bane ai mulki ne wanda ake abinda mutum ya sa gaba kawai ban gane ba ba gane ba yanzu shi wannan din zai min karya cewa ga halin da yake ciki kuma abin da ya ƙara tabbatar min gaskiya yaron bajogan nan da ya faɗi cewa a nemi ta tsakanin gwamnati da wannan yaron ba ja akan wannan maganar gaskiya ne akan haka take ya kamata gwamnati ta yi adalci ta yi gaskiya ta nemi dottabin arziki na kirki cewa a yi kaza a jihar kaza kar a bata kaza wannan ce fi alheri amma ya za a zo a ce mutanen da suka sha wahala a kawo gwamnatin farkon zuwanta sa'an nan a zo a ce zu ne wane ya tafi wane ya tafi wane ya tafi wane ya tafi tafi ake ta yi a hali in an kawo gwamnati. Koran ake ba ko ke koran kan ku ai. Billahi lazi la ilaha illallah ni na ɗauka banda mutuwa ba abin da zai riba ni da wannan gwamna irin azabar da na sha da yadda na soci wallahi wallahi amma wai mai aka ce aka ce wai matarsa ta je bajoga wai ban je taron ba shi ne sa'an nan aka ce an tsaye da ni sa'an nan aka yi wata shida aka ce in koma na koma sai aka ce wai in ina son sarautar sai na bada miliyan ɗaya ni alzamanin wannan gwamna a ce zan sake sayan sarautar budar wani alƙura ne da bai min ba wannan gwamnati wannan ai duka zargi ne saboda ba wallahi tallahi gaskiya ne wallahi tallahi gaskiya ne a kawo ƙura ne idus din gwamnatin ta kafa kwamiti don Allah don Allah tana Allah da ma'aiki in ko ta ce tana son mutanen jihar Gombe mutunci da mutuntawa tana yin abu ne tsakaninta da Allah ta kafa kwamiti a zo a zauna a zo a fasa koyin idan tana da adalci bayan da za a yi a ce ni dai ka misali tinka azaba da na wannan gwamnati a ce wai an tsaye da ni wai ina son koma sai na bada miliyan guda to ko kobo ɗaya ba dan bayar ba in dai a zamani wannan gwamnatin ne a sarautar mu ko kobo ɗaya ba dan bayar ba a koren din sau nawa a kowanne irin tafiya ne a duniya to yanzu alhaji salatin ka menene manufar wannan hira ta ga manufar hira ta bai kamata ba gwamnati ta yi gaba da talaka haka aka ce maka tana gaba da talakan ne na ji man an kai mini eh to kuma daga ji shikenan ita gwamnatin ka tambaye ta ita ce maka haka ne na mene kamo a za ta tabe man su je su kira ci na me za sa jami'an tsaro su je su kamo ci zo su su ba gwamnatin ta suka aka kamo shi ba to su wa suka saka ba da nemi tabe ba gwamnatin ta nemi tabe wane wane wane wane ku je ku Kano ku dauko yaron nan yazo mu zo mu zauna teburin shawarwari kaza da kaza kaza kaza kaza kaza ne to akwai abin da ba faɗa ba sai gwamnati ta kafa kwamiti ga ni ga yaron da ya zo gida na ke gaya tun ma haka bata faru ba ai duk su suna zuwa gidana ta kafa kwamiti in gaskiya take zo dattijon dan siyasa alhaji sale tinka daga jam'iyyar nnpp